wajibi mai kokari mai aiki da hadisin bukhari wanda hmm. annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce rughi ma an in ramadan wa lam yughfar lahu duk mutumin da ya riski watan ramadan da ransa da lafiyarsa bai yi kokari da hoɓɓasan da aka gafarta masa ba har watan ya wuce hmm. to tur da shi allah wadaransa allah ya nisanta shi daga rahamarsa jibril ya addu'a annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce amin ranar juma'a lokacin hawa mumbari to don mutum kada ya zama karkashin wannan addu'a wajibi ne ya yi dimme yiwuwa mm. ya ga ribaci waɗannan kwanaki wanda suke gudu ta jiri bina kama ta jiri na mallah mm. kamar yau muke saura kwana kaza saura kwana kaza yanzu gashi har mun lankwame wajen kwana dozin daya to allah dai ya datar da mu ya kuma ba mu ikon ribatar waɗannan kwanaki